barkanku da zuwa jarumar novel tv ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa da tsarin mun daura shi kada ku manta ku danna like comment da kuma sharing mun gode bismillahirrahmanirrahim naila kashi na ashirin da bakwai Naila na kwance kanta bisa cinye momi sai faman kuka take momi na lallashi a haka anuwar mai nasara ya shigo ya same su Nafisa na daga gefe tana korawa momi bayanin yadda suka yi da Nawara da Sultan. Waye Sultan Modibo? Momi ta jefa Nafis tambaya bayan ta gama jin bayanin da Nafis ta koro. Nafisa sai daga ban ta ya faɗi, ta dubi Naila da ita ma ta kafe ta da ido, sannan ta maida duban ta ga Momi, tana faɗin saurayin Naila ne da ya so ta sosai kafin maganar aurenta da ya iya ya shigo. Ki yi hakuri Momi karo na farko da muka ɓoye miki wani sirri da ya shafe mu. Mun yi hakan ne don burinmu ke da dadi ya cika akan auren Naila da ya Anwar. Momi ta aika wa Nafisa rara, tana faɗin kin kyauta Nafisa, zan dawo kanki, amma yanzu ba abin da ke gaban mu ba kenan. Maza kira ita nan warin in ji komai daga bakinta, ta kuma haɗa ni da umman ta su kai tsaye. jikin Nafisa rawa yake ta shiga dailin namba din nan wara bugu ɗaya kamar wacce ke jira ta daga call din haka yasa Nafisa saka wayan a handsfree yadda kowa da ke zaune zai ji abin da take so su ji din take ko muryar Nawara ya ratsa kunnuwan Momi. Amal da AA mai nasara da duk hankalin suke kan wayan Nafis din. dukkan su babu wanda gabansa bai faɗi ba. Jin sassanyen bas din Nawara da bashi da maraba da na Naila da ke kwance bisa cinyar Momi. Amal ta ware idanu sosai lokacin da take jin muryar na sake ratsa su. Nafis na magana da Nawara. Ta sanar da ita ga Momi na son magana da ita. Momi ta ajiye wayan a gabanta. Idanuwan AA mai nasara na kan Naila da ta rintse idanuwanta. tana sake shigar da kanta jikin momi wani abu ya ya sake tsarga masa tun daga yatsun kafafunsa zuwa kwanyensa ya yi saurin ɗauke idanuwan sai koma ya jingina bayansa da jikin sita yana ci gaba da sauraron muryar yarinyar da babu inda ya bar na laila sun yi magana sosai da momi da wani gwara Nawaran na sanar da Momi iya abin da ta sani har kawo cin karo da fik din Naila da ta yi a social media. Momi ta sanar mata za ta kira zuwa anjima su yi magana da umman su. Suka yi hangin up Momi ta mika wa ta ke faɗin alhamdulillah bi ni'matillahi Allah mun gode maka da ka zama maji roƙin bayanka. Please daughter ki kwantar da hankalinki. Nesa ne ta zo kusa kamar yadda na sha faɗa miki idan lokaci yayi haske ba zai ɓoyi ba tabbas waɗannan jinin ki ne Naila tun daga jin muryan wannan yarinya ya tabbatar kuna da alaƙar jini da ita ki daina wannan kukan kin ga jikinki har ya fara zafi alamun zazzaɓi ki kwantar da hankalinki ki tsaye da wannan kukan kin ji mami ta ƙare magana tana share ma Naila hawayen da suka kasa tsayawa duk abin da ke faruwa AA eh, eh, mai nasara idanuwansa na kan Naila da momi ya kuma kasa fassara yadda yake ji a cikin zuciyarsa akan wannan yarinyar maganar momi ne ya shiga kunnuwansa tana sake a anuwar ɗauke ta ku je gida ta huta ta sha magani gobe da safe ka kawo min ita nan ba za ta ofis ba ni zuwa anjima jima zan yi magana da ita umman nawara inda dadin ku daga nan zamu gane ko ma me naila tashi ki ba mijinki ku je gida dan Allah ki kwantar min da hankalinki yata please ko kina so hankalina ni ma ya gaza kwanciya ne Laila ta yi saurin girgiza kai tana ɗago kanta daga jikin Momi cikin muryar kuka take faɗin Momi zan kwana a nan please Momi ta shafa kan Laila tana faɗin ban san ki da musu ba Laila ki yi hakuri ku je gida kin ga baki zo da shirin kwana ba gobe nan zaki kwana ki tawa da shiri na yi miki alƙawarin hakan yanzu da wuri ki bi shi babu yadda Laila ta iya haka ta miƙe tana ji jiri na ɗibanta ta saba jakanta a kafaɗa tana kama hanya don bin bayan AA mai nasara da ya fara takawa don nufan kofan ficewa ka kula da ita Anwar ka tabbatar ta ci abinci ta sha magani dan zazzabi ne a jikinta ma yanzu haka mami ta yi maganar tana mai da dubanta akan amal ba tare tare da bata umarnin tashi ta zuba wa Naila abinci su wuce da shi. Cike da dauriya Naila wa Momi sallama tana tafiya a hankali ta bi bayan mijinta wanda ya amsa wa Momi cewa zai cika umarninta. Amma ta zubo abinci ta sanya wa masu cikin basket ta biyo bayan Naila da sauri. Ita ce ta riko hannun Naila suka karasa wajen motar ya ee din wanda idanuwan suke kan Naila ina jin wani abu mai kama da tausayinta na rada zuciyarsa. A karo na farko a rayuwarsa har Amal ta bude masa gaban mota ta zauna ya kasa dauke idanuwansa a kanta har sai da Amal ta rufe musu murfin motar tana musu baibai sannan ya ɗauke idanuwansa akan Naila yana ta da motan suka nufi gate. Tun da suka ɗauki hanya ko sau ɗaya nela ba ta yi giyin satan kallonsa ba kanta na jingina da jikin Sif kawai zuciyanta na ga muryar Nawara da lokaci guda wani irin kaunar yarinyar ke mamaye ilahirin zuciyanta tun ma basu ido biyu da ba kenan tabbas ta gama amincewa jini ba wasa bane kanta ciwo yake mata ta yadda za ta iya kwatantawa ba ga jiri da ke ɗibanta ko da take a zaune shi yasa har suka isa gida AA mai nasara ya faka daidai hanyar shiga faɗinta kafin ta iya buɗe idonta tana mai ɓalle murfin motan don fita sai dai tana saka kafafuwanta waje ta miƙe wani irin juya ya nemi kaɗata ta yi saurin dafe murfin motan hawa yana ban fes ɗinta duk abin da take ciki a mai nasara da idanuwansa ke kanta yana lura da kuma yakan yi sa shi saurin fitowa ya zagayo sat ɗin da naila take yana faɗin sorry jirin ne ko me yake damun ki kai kawai naila ta gyaɗa masa tana mai limshe idanuwanta cikin bazata da ke jaka da ke sakale a hannunta ya rataya shi a kafadansa yayin da ɗaya hannun nasa ya ɗau jakar duka bai jira ta ba ibar wajen yana sake koma mota ya ciro kwandon abincin da amal ta ajiye a backstage ya sake dawowa wajen naila ta zame ta kwanta sosai cikin kujeran trisita da ya zaunar da ita kai bayan ta cire hijab din jikinta kanta babu komai sai dogon gashin ta da ke daure da babba zai shigo mutum da kamshin sai ba ta tabbacin ya iya din ne ta bude idanuwanta tana bin bayansa da kallo da ya nufi danin yana ajiye basket din hannunsa hanyar kicin ta ga ya dauka bai jima ba ta ga ya fito dauke da flat da goron ruwa da lemo hakan ya sa naila saurin tashi tana nufin hanyar dining din duk da jiran da take ji haka nan ta daure sai dai tana sanya kafanta a step na farko ta isa dining din ta yi baya za ta faɗi yayi mai nasara da ya jiyo waye baki izinin tasowa bayan kin san halin da kike ci ya aika mata tambayan idanuwansa a kanta yana jifanta da harara har kuma lokacin ta kasa cewa komai waye baki izinin tasowa bayan kin san halin da kike ciki ya aika mata tambayin idanuwan kanta yana jifanta da harara har kuma lokacin tana jikinsa ya kasa koda motsawa daga tsayen da suke Naila ta lumshe idanu kawai bata iya cewa komai ba hakan ya sa AA e mai nasara sake runguma ta suka nufi wajen dining din da kafa ya sa ya ja kujeran bayan ya zaunar da Naila kafin ya zuba abinci cikin plate yana turawa gabanta tare da faɗin maza ki cinye wannan kafin ki sha magani sannan kuma ai hard da kike fitarwa baki san shi yake sake sanya kanki ciwon har kike ganin jiri ba in sake jin kuka ko ganin hawayenki ki ga yadda zan yi dake. yadda ya magana cikin tsare gida babu alamun wargi ko wasa yasa Naila jan plate din tana tsakalan abinci zuciyanta cike da mamakin Anwan mai nasara na irin kulawan da yake bata a yau din hakan na nufin yana jin tausayin ta kenan ko dai yana bin umarnin momi ne da ta ce kula da ita wani sashi na zuciya na ke tambayan kanta tana bin bayan Dr. Anwar mai nasara da kallo da ya juya ya bar dining area din baki daya yana fahimta da zai kai shi dinsa ne da ta sauke jiyan zuciya tana ci gaba da cin abincin kaɗan kaɗan don gudun masifansa bai jima bai fito rike da sachet din magunguna kujera ya ya zauna shi ma yana balla maganin ya mika mata yana tsare ta da idanuwansa da ke matukar tasiri a kanta hannun ta rawa yake ta amshi maganin ta shanye amma ta kasa duban sa sabani shi da idanuwansa ke yawo a kanta yana jin wani irin feelings na fiskansa zuwa gare ta ki je ki cire waɗannan kayan ki watsa ruwa a jikinki daga haka ibar wajen ya bar naila da binsa da kallon sa na cika zuciyanta kamar yadda ya bukata haka ta yi wanka ta kuma ji daɗin jikinta sosai burinta a yanzu kawai ta ji muryar mahaifanta ta ga ainihin ta ga ahalinta na hakika da daɗin muryar sultan madubu ke ratsa kunnuwanta kamar yanzu yake furta kalaman da suka karya zuciyanta a ɗazu ta rinse idanuwanta tana jin istighfari cikin zuciyanta ko suna ja bata nema ba sai bayan sallan magariba lokacin ta basu umarnin kwashe abincin da ke dainin don zuwa su yi amfani da shi a matsayin dina saboda abincin na da yawa zai wadace su har da baba dan buzu ita samji ta cikin ta ya cushe ba ta bukatan cin komai in ba abu mai ruwa ba don haka ta da ta yi sallah ta sauya kaya zuwa riga da wando na bacci masu jikin roba da suka zauna a jikinta duk kayan baccin da aka zuba mata su ne kawai masu dan mutunci wandon ya wuce gwiwa da kaɗan ya lafe jikinta sosai don daga sama ana ganin shashin faɗin da ke jikinta kamar yadda rigan shi ma yake sai dai mai tana fitowa sai ta arba da batsin nata kame cikin ɗaya daga cikin kujerun danin ɗin yana faman ansa kol naila da kirjinta ya buga da ƙarfi ta yi ƙarfin halin ƙarasowa wajen ƙafafunta sai faman harɗewa suke ta ajiye tire ɗin hannunta eh mai nasara da ya ɗago ya sauke manyan idanuwansa a kanta ya kafe ta da ido yana jiyo sassanyen kamshinta da ya cika wajen ya ɗauke idanuwansa a kanta yana ci gaba da ansa waya wanda yanayin maganan da yake sa Naila gane da dadi yake waya juya wajen priest ta yi don zubo maganinsa don ta san shi ya shigo sha a wannan time ɗin ita ita ji a jikinta idanuwansa na kanta ko biyu ta haɗa nata da nasu ta sake nufo danin ɗin ta tana mai jan kujera ta zauna kafin ta saci kallonsa tana faɗin sannan da zuwa ga maganin ganin irin kallon da ya jefe ta da shi mai cike da harara ya sa Naila ɗauke kai a zuciyarta tana faɗin sarkin harara kamar wani mace ga uban zare gida da muskilancin tsiya ɗauke idanuwan sai akan ta yana ɗaukan kwaf ɗin ya shanye maganin da ta ajiye a gabansa jirin ya tafi ko har yanzu kina jin sa Anwar mai nasara ya jefa ma Naila tambaya idanuwansa fes akan ta cikin zuciyarsa mita yake akan irin mayataccen kamshin turarenta da ke matukar tasiri a zuciyarsa a kwanakin nan da suke yawan kasancewa waje guda tare da juna Light ta dube tana faɗin ya daina sai kaɗan nake ji ciwon kai kawai bai ce komai bai janyo ɗin da ta ji zuwa gabansa ya buɗe plate ɗin da ta zubo indomie a ciki kamshi ya bugi hancinsa hakan ya sa shi duban ta ga yadda ta tunnuɗe face kamar za ta saki kuka ganin sun haɗa ido ya sa Naila saurin kau da kanta tana zumbure baki lallai wannan yarinya eh mai nasara ya furta a zuciyarsa yana mai ɗauke idanuwansa a kanta tamkar bai ga me ta yi ba fauke ya sa ya ɗibo indomie ɗin ya kai bakinsa ya ci jiya ba zai iya kyale mata ba kamar yadda ya so saboda yadda daɗinsa ya ratsa shi hakan ya sa shi sake dubanta yana faɗin zan ci indomie ɗin nan hab zai ishe mata tare yana masa kai kai ta yi mata raran ganin yadda sai wani takure jiki take duk da hijabi din da ke jikinta a zuciyarsa yana fina oyar mu a hijab sa mace tare wani idan ta yi a sa cike da firgicin jin kalamansa kirjinta na da tsananin bugu da jin furcinsa ganin yadda ya tsare ta da ido yana jifan da harara fes din nan babu annuri ko kaɗan ya sa naila kai hannu don cire hijab ɗin jikinta na rawa bugun zuciyarta na fitar da sauri har wani hawayen rudani take ji na taruwa a idanuwanta ta yaya za ta iya zama tare da ya anwar da waɗannan kayan a jikinta bayan ta cire hijab ɗin ta tambayi kanta tana jan hijab din iya wuya bata iya cirewa duka ba ta furta flis ya ee eh, eh, ka barin da hijab din kayan ba su da kyau kayan ki ba su da kyau kika sanya dalla malama rumubin kafin na sa hannu na dauke shi da kaina me zan gani da ke boyewa magulmaciya kawai yadda yayi magana cike da tsawa ya sa la cire hijab din gaba daya kawayen da suke makalewa suka zubo ta ajiye hijab din a jikinta tana jin ta hamkar tsira ciki kunya da wani mugun takaicin suna cin zuciyanta ta rasa me yasa maza ba su da kunya ko alama eh, eh mai nasara da ya tilasta mata sai da yi nadaman yin hakan lokacin da idanuwansa ke yawo a jikinta ya sauke ganinsa jinta babu shi ya dauki ɗauki sa daga wajen yana jin wani irin yanayi na bin wani jikinsa hasashensa da tunaninsa akan wani ƙuduri a ta ya sake haskawa cikin sa ya ci gaba da cin indomi ɗin ba tare da ya sake gigin ta ba naila ta dube su tana jin wasawa yana bin fes ɗinta don ta san iyakanta kawai AA mai nasara ke son gani wani tsawon sai sa tashi bayan ta sa shi ganin sa ta ga idanuwansa na kan wayarta sai ta ji kwarin miƙewa tsaye sosai tana nufin hanyar firistin bayan ta yafa hijab din ya rufe bayanta sai da ya tabbatar ta juya baya sannan ya mai da duban sa kanta yana jin kamar ana jin zuciyarsa da son ganin ta cikin kayan macin rasa me ke damun sa kan yarinyar da yake matukar jin tsananta shawa shine kawai abin da ke damunta kanta eh saboda kana matukar bukatan. a hakan wani bangare na zuciyar AA mai nasala ya sanar da shi haka yana mai saurin ɗauke idanuwan sa kanta ganin ta jiyo ɗauke da goron yogurt ɗin hannunta sai mai da sa kan wayarsa tamkar ba san me take ciki ba ajiye goron a gaban sa da nela ta yi ya yi daidai da kai hannun AA mai nasara jikinta ya fiske hijabin da ya ma sa shamaki da ganin abin da zuciyarsa ke tunzura nela ta yi saurin durkushewa a ƙasa wajen tana cikin marayun kuka. AA mai nasara ya furta yana ɗora hannunsa saman lefsinta alaman ta yi shiru idanuwansa suka fara sauyin launi na jifansa da wani irin harara babu alamun sassauci akan fes ɗinsa hakan yasa Naila toshe baki jikinta na ci gaba da rawa wani irin haushi da tsanansa suka dira mata lokaci guda shi gogon bai ma san tana yi ba sai ma tsawon da ya daka mata yana faɗin kada ki cika min kunne da wannan shashshekan da kike tun da har kika iya bin biyayya amsan ta yin sumomi a kaina ya zama dole ki koya jarumtar amsa bukata na na aure tunda ni ba gunki bane da zan sura miki ido a matsayin ki na halali na Ban ji son ki a raina kamar yadda na kasa gane me ke damuna akan ki a yanzu. Abu ɗaya na sani ina buƙatar ki shimfiɗa ta Naila. Yadda ya faɗi nailan cikin wani irin salon da Naila ba ta waje ba, ya sa ta saurin dubansa sa. Kirjinta na ci gaba da bugu da jin matsanancin tsoro da firgici kalaman sa kallon sa take sosai, na son tabbatar da anya ko ya eh din da ta sani ne yake furta waɗannan kalaman a gare ta cikin rawan murya ta yi ƙarfin halin furta don Allah kai min rai ya ee eh, eh kuma ga antu da can tana jiran ka ai ta kare maganar tana fashe mai da kuka sosai hakan ya sa shirin sai idanuwansa yana mai daka mata tsawa da faɗin will you shut up ko sai na ɓallaki ya ce zaki gaya min hoda na jira na baya get up sami na faɗi na nan da mintuna goma kacal na baki idan kuma kika sake har na iske ki a rum ɗinki zan baki mamaki stupid girl kawai da an yi magana ki ɓare baki ai su ba dan a kalle ki suka ɗaura miki auren ba na haka za su ga abin da suke bukata su ya kare magana yana barin wajen yana nufi sa shi kansa ya rasa miki damun zuciyarsa me ma ya kai sa son ganin hakan ta baya ya fice daga fadin sa yana sashen huda don ko abin da zai bukata ko da ya dauki abin da ya kawo sa sai ya nufi bangaren huda ɗin kamar kowane dare sai ya leka ta yakan koma ya kulla kansa a ɗakinsa sai dai wani magana ɗisu na fisgansa zuwa ga da jin san cika umarnin zuciyarsa a kanta jiya ke kamar wani magic ne ke sake kawata masa hasashenta da tun wasu kwanaki suke haskowa cikin zuciya da brain ɗinsa samun kofan ya a kulle sai dai ƙasa ƙasa yake jin tashin muryarta tana amsa waya amma baya jin me take faɗi sai ya juya ya bar mata sashin baki ɗaya ya nufi ɓangaren laila da rar bazur mai shiga yi wanka ya fito sanye da rigar wanka yana goge fes ɗinsa da ƙaramin tawul jallabiya fara ta sai sanya Bayan ya kimsa kansa, sai tashin mayataccen kamshin turaren sa kawai ke tashi a ɗakin baki ɗaya, zama idan amsa kiran da ke shigowa wayansa. Bayan ya dubi agogo karfe 9:30 na dare ne, Dr. Hassan ne mai kiran yana sa akan komawansa aiki Monday din. Eh mai nasara ya bashi tabbacin zai koma din, in dai babu wani wanda ya riƙe shi. Thomas zamu da aka sana sai mu kara haɗuwa da kuma cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta